بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى ني واجب bazayan صحابه مشكون nan mai نيشي zuma ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam yi mankuna ji taki bi rahabaniyul umma sahaba ji bata zakwaji musamman zakwaji don da yi bai taki na abubakar wani as-siddiq umar wani al-faruk usman wani hunurai ali a eh, yungan rabaniyul umma to ali ibn abi talib ugaye halifa ya nici zuma ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai zako na tsoci ta gan mai ilimi na ya ci bi jadana allahu akbar ta ci halifa wuce kogunin na adda zai a to ya wani fuska ta arziki kuma ba goba amma ilimin wai ka ta cawa to ali ibn abi talib wace halifanci ne annabi ga alkhilafatu ba'di salasuna sana zuman bo halifanci na gbashani zumanai ya gbawa wala na ke kpata na yi mulki duna abubakar wujin ya guba ta halifancin cetu saguta befoguwe umar na yi jimi tuna wujin ya gu cetu saguta usman na ji tu umar na ujiya gobe gube jawa ji ci gada wuci be wuwi ta talifanci ali ibn abi talib ujiya gutsu egiyu alhassan lokaci na wu aliyu zana zai je lobe aliyu na ibn musulmi ji biya ga guba a dai kafayin muawiya ji a dai kafayin aliyu to zai je lobe aliyu kan gana a can mu bayyana ya gina na ga alhassan nan nci saguta ta halifanci cokin gima yin babu wule ga husuma be ke be gaje ya ga gagara musulmi je wani wuce ga muawiya na sajiyan musulmi je je bena wani muawiya gani be babu yi a jiga da cin leba wuce ya fe rikici ya luma be wuce wani wagan mulki da wai muawiya bu musulmi ya fe da lafiya ci musulmi je lagu e ya wuce ga amul jama'a ayani cije mai musulmi jaguna gala aikin alhassan sarawin ga zakuyo annabi mai ishara ji kafi faruwa na wajina ga inabni aza annabi ya tamin barewa fondoci alhassan su felowa lumaji ga inabni aza ya gimin na sayuslihu allahu bihi bai bayna fiyataini azimataini na musulmi. to cabi biyu lafiya bayan da lafiya gadaya jama'in musulmi na jabe gan gubana lokaci ga nibo be alhassan na yi iginu sayiduna eh, ali na ajiye ba alhassan en eh, mawuyan na yana eh, jimi tuna a fema alhussein en wawu piya bi wuce da wuce ajiye ba kendo na zawon gije lawa gaggi ya ba shi dai a ga alhassan gani da a zai baya amma ya farko na nufi ga alhassan ya gina gisarawa ina abin ma baci na dai lulubun ga ala hussein e gina gi sarawin ne baci na wani za farko gogal ya ni ga layu ga al hussein sahaba mu cikon na wagaji lissafi ya halifanci na kwata wa ya gbawo kindo na joji ka kai na gai lobe da wani to ali ibn abi talib wanda mini zai jaji bushara ya belulun aljanna ne zaguwa ce ga yau edufen ne kace zaja yau ka mannawnji kokari ಕುಸುಮ್ನೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾವು الثلاثون المبشرون بالجنة ಇದಾದ್ಮೇಲೆ na na na ajibu shari'a bello aljanna ne amma ya zagu ya dufin ne ya abubakar umar usman ali talha abdurrahman bin af zubair a caga sa'id sa'ad abu ubaida zanna ji bata idufin ba ya bushara ngela ya gan al'asharatul mubashsharuna ji mubashshiruna a mubashsharuna yace ismul mafulu zai ja ya labarin ba wa ga mubashshiruna ma na gaji ba zai ga gan zai ji ya ta bushara wule adda zai ya ta bushara wa billu aljanna bai tunguro ga tatuna ga gai gime aljanna mai bici cewa bici cewa na ga mai a aqida da ne da zage da musulmi jawina na man na je jidawa ga e ga alijanna man ku dafi alijanna wona ino le bici ciwa sahaba mu ji ajin ajali a fe biya nabi gan zan zagin do cinu ciko mi mu bona gan wai yariya sahaba mu ci billo alijanna nabi ga ah, a e gwami da e gwami da be ga mu ci annabi ga ga gan ne sahaba na ciku min ya sahabiya je wuce ya bushara gan wai le ga yi gimi aljanna wona zikyo zikyo ogo bici ciwa ne za shi shiga aljanna ko wasu amne wala aje gimi aljanna ya bo wuri dindo cina wada ba ku bana ko ya tun ibada ku a ce aga bici kiwo ya wace akida sunna ba na wa shishi wa musulmi guda fi hannama wace wala da gwa aljanna ne fata aqida da diyo ko ya zage lo tun le tun mu ya wada ba hukunci ci wa gimi na ya bona wuke ba je to ci na biyu kafin lu gwana mu ba so ci rama ci a gama bai zage jin ibada tunan wuji ridawo tu de la tsuwa ni wuce bawo hadisi ji wugwa ga wuce ita ji wugwa ga wuce wugo yi tsuwa a ki da yayi sai duna ali mutabajin sujada ya kutiliya sujada ya farko ni kan jinin zujiyo allahu rabbul Dalaja gala jayu min karramallahu waj'ahu so ci mu fuska mu Tona yuwomando chiji bayani ga shi a jagai zai ji eh, ji amfani gal me na ne yuna amma ala hayya hal ettande u gwaguji sujuda kutila domni sahaba na jinnana ya musulunci eh kendo de watsu ta ci to musulmi joyina zai ga ji sunna na watsu e to bidiya ji de gurgudu ndo sagwa la pauli kafi obi da fahimta kina sunna mawacin wacin lelo bagi gina je be nan gole ya to bidiya musu je soya daga ti ya kiwo fata amma zan do gawar gama ji sunna jinina na zai jin na na ne to a caga sai na ali zakan a caga mu bugun na na da gwa na sallallahu alaihi sallama bai musulunci gwai lagba lagba ebona lokacin go musulunci na rigiya go wala rigiya go la kila marje gumiya Rugaigi tsakangeni farkona ka musulunchilona ga gama oga tace musulmi jo zika musulunchilo tace zakangi jibo oga aliyu bunu abi talib ga zumana lo musulunci zona ya katun la gani bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kpawpa da yami ubu annabi ga feji kula gani bi tarbiyu ya mini macile na na ali ne rayu bona ga na annabi ga pela lo babu lo madina na to ye shin wuce annabi wa gani bi wani gula rayuwa kun gani bai na kakpa ci wani wani sa rayuwa ga wani ta yi ta cin waya gwana kafiri ja bebe zuma na ji shawara zo daro na do etin kiwo eti rayu giwu bana abebe aliwe ta yi ta ce su kun ga ya fe tuye ga wuta tabu a ga tsogoro kawun ga wuga ya shi ya gwana ya mai gune ji ba ta ge ya jũa na kaji zan dondu kabila dondu de gudu bu na kaza ji yuna tiya yi wa haƙƙi wuza a to gudu ana amma wai kabila da ci kawai mu ga je uzuri so shi ma jibrilu tu ya ga nabi sallallahu alaihi wasallam dula madina ya a tula makka ya ina kafiri yi ni na dana dina ali gallara yusa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ce diya nabi kwafe ba na kafiri ya shi ya fili ya ga wuchibo wuchibo bogo wagude jangada kayina asakanga mo eza na walo da udada eh, kpankoro ya garu ya kanga busono be abubakar siddiq radiyallahu anhu be wuce eza ezuwa na tsoca ta bi falala wuce kwanna yana alkalan jaya kuma na kadar jayan sayidina ali na Amma ya baga kokorogiyo lo kunda shi kakayi umma ya bagi bu mun shiga ya kunda na shi annabi lo kpata na gani a ci aga zilo gani a ci aga sayidu na ali lo biyu sai dai ya kunye tabuk ga ya kuna na gu ya zuma gwana. ya kunye wani sahaba shi le wala ya bu sarawi na suratu tauba ya labari ya tiya ya kun wuce hakika liyu ga da darja ku ya bana lokaci na lokacin haibar nan annabi ga foga ga ya su miga tu tuta laya zaba gina su kwaiwa tuci su kuma yi wani allah akbar mutum mai wasu kugan bai tuci na gwatu boga ya di nasara ya yi yi haibaro za wani jikin bacin foga ya damu zandondo fewa ga a gan musa ziwo zi masu kwaiwa wucewa su ku zi tucewa wucewa tucewa sai ga di nasara ya kun nabu man iddane baccina zando ci baccimiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓatta zando fediya ba ga wuta nabi alawiya wuta nabi alawiya Ba wangi dai ya ka zuwa nabi fedi ga aina aliyu bin abi talib ba aliyu ya giya abu talib da a fe ga galbi a nabi ga ya guba bai tan ya guba bai tan nabi sai tura ga da yi wani da yi bai wode be anabi fe ne albarka ku fiyo allah akbar fe ba duwa yi sagu ke ga wato wa damuwa don da ya ba anabi fe la tuta yi sayyidina ali fe gina anabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ukatiluhum hatta yakunu mitlana ya gwagwa har alaje doji musulunci anabi fe ga wajen ah, shiga da latisha ina wacha be ina waga gan waga tunwa shi tsuyi bezo shi tsuyi a ci wace ya shi musulunci wace ya labarin yin haƙƙi yin tsoci na jita ta abu na Wace ga waga to fa wallahi li an yadi allahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am Me ga yau da wani ga waga jina tsuwa ci ya shi musulunci abeki zai nita ca waga da bawu musulunci na gona ga rakun zuru-zuru na jin yawo kona wani rakun zuru da kima sarawai mini rakun jo tashi larabawa jo alkhairu ga kewa ga yaza ku moto ko shi kan ga zaini ta cha ke ga awa ga wala ta shi to kafiri bai kuma din shi bai zo shabe musulmi wasu mai yi giwe na tidda zamun shawu ga wani to tawagutu wani ga akida na jin akida na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam akida boko haram an do de na lobe yana ila wani jan laka na jan akida wangiya lole sai na ali ga mi ga tishija mi agwagun yi ga tunan ga ah, wato ashi tuni ya ga a ji musulunci ara ya qur'ano ya ga ga to musulunci to kafiri ja ga a ga ga la jizya bi aka ya wudu ya ya lo agwa ta ce kafirinci mu ga zan do na lobe na ya gudiya wu to ne ga akidan na ce ba musulunci ne ba kafiri ji aka ga yi wa musulmi ja bugu jama'ai musulmi ji sun yi tu yi ji karatu ya bai fi akida wangi da wuce sai na ali wato tago har da fili ya ku waye jawu ya wudu ji a kukun itiyan alamarin na umar da nasarakin dona nabi muhammadu jibu shara na bai wuce dze musulmi ji hadisi ji be ya ekuna to sayidina ali de lobe annabi yana ga ekunya tabuka har fo wuce na musu fai ji mamaki ga o'o oh, oh. ya wato so ko wa ga layin da zawan gizi ya e gina zagi gani bai e gi wa gizi a to e zan zagi na shi a lugwa fimbo bai gi wa gizi na wa ga galo kuma lo kuma ibn ga annabi lagu shiti ya madina zuma mu na lokun ya tabuka dan yeganna mafiwa yeganna sai sayidina na bi bai ga ala tardo an takuna minni bi manzilati arun mai musa da na waji damuwa na wawa ga wa kini gi bayan aro na waya waya kin dona bi aro na gikini zuma ya zibo zuma bi musa na lokaci na walo da ba zabi soci lole aya uwa ga wuce ga kini gi ba na me wa wagi wa mi na da amma dai in ganyo illa annahu la nabiyya ba'di annabi da ba be zuman ba ba be tuye ga kin dona annabi haruna shi annabi kuma yegi annabi musa kuma da jama'in shi yana a be tuye ga annabi su koyo ma annabi da ba zuman ba amma me wa ga gikin giba annabo ya ne be wuce egun wuce be cin be alamar wuce mai wugwa gudi ba da kibo da sha ne ya ekona to ade faruwa wuce na jin ne ugwayen ewa wuce na kufin sayidina ali na al'imamu sha biyu da mini man wuce kuna tabi'u na ji man kuyo har ade ta wange na ji faruwa gadin gobe zan da na ne ugwa ga man kan don da wude gada ina wupya na ga wupya ga kara lamini wuta da kufan sanarwa fondo ce zagabin yin al'imamu sha biyu ga wani man kuyo ji ka tube sahaba shi agimu gane manga kai miya shennawa ngo pege jendo ci wa pe mutso ma wa yumi guci muga zo ce ga miya shennawa mi guci a kendo gumu na. zan dare pepe ji makanta ji fe ga ga mai a ga yi sun ya e ganna na wa gana a wa ga wa ga ya je ganna wa zuya ganna suwa kin ma mu ci kunna ga wani za da su sokona ga yau wani tsoci bi mala'ika ji gana amma ga tsoci ga subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana so yi waga mai wuli sifan na galuwa jama'a ku do wato na nan wa waga wata ma sai sun gama na dadi ne wani e ba ki bo fondon do na gabe a ce ga gama na wazo na waga ci ya fa wuce re wa waza pata ci ga ganna fa gana ci wuce da bugu ya zude tarbiya ne zai buro shi qur'anu aya ji ugwa dan sahaba biya na biga kafiri je biga kuma ji umaji kiyo wahayi wani ga wani kudwa wai alu na ka jashe kur'an bugai bi tarbiyan nan egi makanta wani zan doce wasu je toka to wa zigan wani wu amma fatawa gamiya wani ba rufu don rawa bai na dagan wani yawo to littafin nima mu cewa mai ya gana didin don roga nan wuje mai dago egi boko jike na wani ndo ci translation ga mu pe gba amai ga adini ga ci ofis bu chamba bu ga shi ti fatawa inda ya tsari sanan su da daga gada adini to al imamu shabi umbe be tan yayi ga fondoci sayyidina ali ewo na wani falo kudana ewo wuce gube liye gwayen zaba gina yi mishan na bu bai wuce miniya wato ga iti shi musulmi ji kan gawari e wuyan kutu le da gwayan mishambo ufe la karo lo ba alikali na wato li kan gana e ga alikali shurai domin alikali na ji tula sosai musulunci wani wule la kara lo ga e wannan e we mi yo limakun wannan malu tare ya zan dondo a umma da gwayan e zaba gin na wadannan mishambo mishannu lalu na alikalife gabe mishan gato kiwa ga e ci kara na cishe musulmi ji wani shugaban katu gore bugu ya la shugaban kata lo kotu musulunci allah akbar musu mai lakara lo kot a ji gyara yi mishan na fe ga ewan na fa e mi amma tishiye musulmi na ji begi gan hu wannan wada na mike liwe ga gama na zuciya amma ya wannan ya mito. alkali shirai fe je ya wusa idu na ali fe nugan gato waderi daga nawa ga wannan ya wayo na sai duna ali fe matan so ci be boyu ya sahaban ciko mu dai matan alikali na ga ah, ya gana mai ji wani waderi la midiriya ya ci ga wuce ba amma daga nan wajen haci nan egini alhassan eginin samin gai rimiyan alikalifin ga a wajen riya waya dole ka yi da ba shari'a ba ga egini alhassan ya shari'a wani hadisi bai daga ba sayidu na umar gan wani tuji gan alhassan gani bi alhusaini sayyida shababi aljanna a ga yi tishi jini ba rufu mai aljanna wani e gimi a jira me muguwan yi jiri wuya waya ya yi gini wuya wani wani a ga yi gibe ya jiri ga wale ga dole yana fevon da wuna gawa ga amma to sun zada su soko zanne shi amma to sun alikali ya ga wa yariya so zando na yariya zane wa ji zane kawa wani a gan na kan guba da na wato gan ya gashi ya ya no bogo bai wuce zai yi zanen wa ji kokar wuce da ya zai yi na kabu bude gaskiya ya wuda ya yi luso bogo na kan zai jin riya za ce ya gani na tsawa gun zai yi na gawa ga kabu bude gaskiya fakada bidiri li nasrani gato daga na yi giwa gawa yi riwa wani kayan na ya yi mishan ibu na wadiri riba yi wa ci shi musulmi je ga ganna bayo fa haza hu nasrani a fela kaya mishan na ufe yin waza wuda yin waza bai kayan nan ufe ke je ban shi zuma ga amma ana fa ashadu anna hadhihi a al-anbiya ga shari'a ne ya bayami da nan kyau ga shari'a yin annabawa na ji shi zo na an ne ji shari'a bogo amirul muminin tishe musulmi Jami'a lada kotu ya ba alikali gaji shari'a ga dambobi wuyi mai bai fawai yana wagwai na gwamnati ke ji gama na zuci ni wa a to shari'a na na jiya mishan na dane bofi ga to benno sai ashadu an la ilaha illallah wa ashadu na muhammadan abdu wa rasuluhu mu felo musulunci ga to wannan fa ewoyo wati shi musulmi shi inji mi wu wanna inji mi wu wanna amma kendo na ji shari'a yi nan ga yi na yi shawa su ga lalle za na ji ta kpa annabawa jo wani ga wale annabi su kuji bata gaskiya ga bebe da hadalci allah akbar to mine na ke ji faruwa rayuwa yin sayidina aliyu bena aliyu fondo ci ufe dazan da zuko gbawugi nga mai halifa ya musulmi shi kanga wani fai da da zuku ba wa yawo kiwa yawo washe ba so yi waiku, fai wuza wani giji ba zai be ga ci da marka ya wacin wani wu ba tishe shi musulmi shi zai ji zagboguna wuja taimako a caga fẹ́ gwa zai je kuwa na gan fai gba Kur'anu. fẹ́ satu mini aya na jama'a fe lasan zawangi tuda zukona egi zukoji ga tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kito ce ga aya na bon ga rayuwa ku rayuwa aljanna yu tsaye kaze shi e wai ato abi la tu je waja ameji banna ta tikin ba e tunde de ja abi abi girman kai mu da biya za mu shiga wa aljanna gama lagwa kawai gimi na jayi zai je a san za ko shi na je le ga kun yi ga kun yi jina muna jiga ila mitu su ko kwa a jiga le ba wayan na ba wa za ko guke wa le wa za eto ebo tin sau talaka ji ko kwa jiga gimi aljanna thumma yakul muchadu fe ga gato aya na cince tiye za guru jogin bai zai je dafiya ta ciye wula tishiye musulmi na. a to de kagbo za ko yau amma to sun da dadan gani bayani ga ya ne ti za wuce gaba cin ugo sayyidina ali ya zo ne da ekta ga mala umar bin abdul aziz ne ji taki bi ala al khamis ne khalifa sun ci ibo ci ne wuce zamani wina Dole ya ga fondo ci be ga u be shi ga yi shugaban kasa je fata ne musulmi jo fitila yi da na fedna kangana cewa guga hannu e gane shi na gan wa na daftila na yi jin ga luwa ngwai na e za dan ya ga e gami mi oyo e gina ke le china nga gisa e budu laftila wi uji e to che gun ga gan ba ne na lele luwa so umar bin abdulaziz den na sai babu sai ba fitila fitila fe wami fe da to emi fi fitila fitila fe ge kiwu ganu jina ga zahabtu wa ana umar wa raja'tu wa ana umar mi da daftila ya ji sunan ma umaru ga mi ke da shi ba fi da sunan ma umaru ga bogo ya tun ya dan do ci wula wa ciyawa wa umarla darja wa ciyawa bal wa biyu darja bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan do dafiya ila sai ga wula tu so ke ga umar bin abdulaziz bini zuriya jin na umar buda ebonan nau Nau ki sababe ya zuriya na umar bin abdulaziz tiya ba ku wani wugayi sai da na umaru feza efuye fuji lokaci halifanci wani wuce hawo egiben na ji faruwa gada egiben na na gaga lanuwa ta sama dara na gyada kuna egi ce ga za a ci shi musulmi je nan ya ji jaci za ga jaci man na fayin lami gangan madaba wulayya ka yi gajin wulayya ka yi gajin wulayya ya yi gin zagi yin su gin na fayin lami ya gan na ga a amma ga su kwai cin ile iga no to sau su kwafe kabo ci shi ne na yi wuna wulayya sai dina umar madakatan sha bukanga wuri wa ganna bobo jin be game wangi ne gin zagin na ganna mu ya ga da ji bincike ma ya wani wuya gin na iga asuna na sayyidina umar ga jin ya be gin zagin na zuriyan ya gin zagin na gabo umar bin abdulaziz tiyo na yi fa ta shabe adalci mutu yi be ilimi da su su kuma da shi shi musulmi shi zo gamala da tasiri sauyi wani wangi da na dabojin wangi wai la zuriya ko tiya zoza inje ne zazo bai bai na min ya faruwa na jiyazina sahaba shi kwanna na idan ya tumbo na ya na ya tamu da tasiri sarawai kan don da wagai wata wajula musulmi ya mini wuce ya na amfani ya tanga da wani musan zakon na shi musamman ya gauna shi ya gaba ya tiye kyada wada ya waga musulmi da kyada in don da wayi nauyi katon ake ba bago dukiya bago zuriya bago mulki wadai da kyada wanda yamne sifa mu cikon za gurju ibo na je naji musulmi jafe shi ti zamani ya amma za kirki e baye tada allo zuko sayyidina abu hurairah musu bi aje tishi na madina amma ci ma pa. musu be tiuta ci na juda shi ci ma zuko tishi musulmi ji wadi fe diga e ya ba tishi musulmi je be tishi e be e ya baye ko iti e sana ne ya tada qur'ana ilo tun da yore ngala sunnaji no ayo sunnaji no ayo wani anabi ga a da da fiya wani rula tu a ce ga mazando ga ti uta fi wani sai yi gucin shike manya wa yau ce wace wasan a bai ke ga wadda wabiya dukiya wadda yau ce wace wasan gaba ya wuce an gwata tuna sai yi gula shike gogo ya zukara su ko ya yi bujin wangi shi min ya bujina sahaba wuce kwan na jina ga yi sayidina aliyu aga ezu na so ci twara be kiyan aduwa mi go ga aduwa bagba ne wa ja ta misali shi be ya na shi ba ka kai mu sha ta ar umar bin Abdul abdulaziz juwe ga wala le zai dikka ze zai bici je yire yanzu yau ali ibn abi talib ne bici je salam kuma ba aduwa ke sa shi aduwa ma za mu ci yawa kuma na yanzu wani so ci je da bai a ga fondo ci sayyidina ali mu biya ye bi ko da wani lalo da na ya zuko ga za shi bin na za shi bin na ni dai wa ngai ga na mi cha ku bin na ga da mi ade dira mi guni di na mi ga shi tufu wa fana da mi a kun ye bin na allahu akbar izu e wani macile bi alamarin bafin rayuwa na hmm. a ce a ga fundoci na ali ya zaba gindo ci bebe bu ushaliwe ta ce katifa babu yin da ba fe fe kun ya bu tsanani ya fi na da kan gada ya zaba gindo ce ga ya wata shi musulmi shi dukiya so ci wula tsayayi na ne ya ga yi zama ya nabi shi wani ki bebe ce kun wadda da ba fe wani ga wata ga madina lokaci zafi wani sarauni lokacin ya gbanfere mu fowa don duga dabe ngbagba ngama la vowantage kpata ina je la duno ipa na pewu na je la duno ipa na pewu ibo tsanani ya bai ko ko ban fere ne da zakin wuce wani ki sai na ali gangan bai zan na yau ga yige bukata dukiye ya ne ezo shi wuji ti dukiye ba ne bogo na tsumi die katifan na ce leta da na na tsogai hakimi na tsoga hakimi ke ga tishi yau na je biciya dukiya jama'a na je da ne. dole dukiya zaka ya gani ma kwata da gobo amma a ci rayuwa zannale da tishi irin na jina a afi ba ma ga ba gu ke buhari na zawon gije ko mutum dole ya ga ya fozu maji 2011 na wuji lissafi duki na waki miliyan gukin gamu da ya fi a kamutu buhari nanko afe nankuna jingamu da ya kpana miliyan guki na gizo ko ji da ya fi ka gamman ta jona za shugaban kasa nigeria ji na wuji gavana kin mai duguro da cin rekod wule gangala ya gaji wa ya gaya yawon wude ta yawon ibu tsananiyar amana to ga wube yawon so ku tara bai siffa mini siffa yanzu ya burujin allahu akbar amma ikiyo a ga kendo na ga yi na a ce a ga lezo shi tuyo ya to kai da gaskiya dole ya lezo shi za da shi ya to na ji fikar ka sha na kai ji zakirkiya dole a ga yi macin lebe zijin bai zaba an zaji bai zaba an zaji bugo ito da bukatun ya tarbiya da wani tishe wasu na began wa gyana a ruke yi za daidai in waya zai ji kaura kwata mafi sauran bai koya ko shi na yin shayi wani jan kijan wula a gya wunso so ma gya ya gwana itso ina da zuwa itso ci ichi zai ji tazuna su kowa bai iji ni ji zu o ya yi shi wange ji a ci a gami ni bojin ya zaba gikon nan wato na alifin da ci ube da ba zai je ku tufuwa na wace ya ganwa tufuwa a fela tufuwa yi tufuwa na allah na wani waji daidai gani bai bici santu gafi bici santu in gabu kan wuce leguwa lon wuce leguwa fiye wasafi sosai rufe lawaya ya tufu na nushi na allahu akbar ne wugwa wuwa gada da wai tisha ne a laya wai a'a to har bai lokaci na sahaba mu ci kun feji rayuwa ajali ci bebe yugwa ta gi ka tuna yi ga abdullahi bin mulji ka tun ya e gi bagi na ku fiti ci da laki da ya jawa na usaidina na alina zamani sayidina umar ya tuntunlo babu kinye misra gudu hukur an abdullahi bin abdurrahman bin mulji za ku ta yau jiminti ya shi ni a gaza ya ji tishi musulmi ne muna kida wa rije tishi ga ya daga mai kan doro ya zo shi na na jini gangba yi kara yin bisha ne ayi ibn e tishi bayri na jiya bai de kwata na na ga ishara ji kafin lo kafin lo kuna wa bayani ji ga halifan ta tin hanabin cibo fai dazan har bai lokacin soci haka gan walaukiya bana yi ga ya zumucin wa bai da halifa halifa zai ja jiri ya nabi na zaguni wuce ko wuce ga wuga ya bai da wa bai aje mulki na gigun gina daga cin muawiya wani wale ya yi giga gigun mulki rikici haca daga kanga mulki kyau annabi ga ya zo ga ya bello wake ya biya shi ya kpaka iri na ifi ba ku ba wanda do or die bai bayan baya migata Kin kendo waje fikin ya siriya wa misra kwata iso nigeria rikici denin su kuji sauki a ibe shan ne 2015 etiyan alamari na dan ya buro yi wani so yin na na biga abi ke da sha ne mulki wani na wani ga san na jikanci kan ga mulki ci abin da ya kuyen khilafayen hanabi bo kin dona hanabi fe juna abin da za kirki ki lokaci na ma da ya bebe na annabi dai mai ga wuce zufe su su hadisi wani imam ahmad bebe ina shehu albani gan wata zo ke ga wuru wuru ne jike mulki rana na bai bayani shi amma mu ji gan baga ga zo to amma ga daga ji sallah ya shi zuma ilo agwa ide ba duwa su ku ya be amma ga ya ji kaza ya ji kaza ga ida mana ga ba zuwa to na wallahi tallahi wasu sa ji halaka ibuna na bai waje gan ba bugo ishu ya zo ciji iwa ga yi da yi etsuna tun anabi muhammadu tuna ga yugu gun yawe go karayi bi alamar yin tishiri ga Allah mini wadda tangi abu mun ago wuya yin doma aja, wato mashi yau anabi ga abin mai cine bai zo ciji satalqauna ba'di athara yazo cine ji ga dukiya ji dukiya je mala je yana annabi ce gangan bai sahabu jin ga isbiru hatta talqauna alal hab amma ya yayi gbawu ya zuta mu har bai lokacin ya bai gumbe wani e duniya alkausara wani ke ga ya tishi na jaji na yawa na amma ga biyan na ya ji kaza a ji damuwa tu musulunci a ji damuwa za a dini ja ije gaga da ya gorobo annabi ya bayani jin yayi so ke ga wani debo ya dini na gurgudu na waga ji na ji ta giyo zu ta yi miyo zu a fi adini a fi sokwe yamma ji ja na siya lamya tuba wutoci amma ga dawo lagaya wai zuci saboda ga ba hatta nasiya ga wawa lomi a shiga na bigan inda sultani jahil aga yi zuci ne tibi na kuna di wu lomi a ga wata wa zibo fi wagi wuta kwa na nasiya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma shi wa zibo ni ya zuci kwata nke ji sunna wa bai sunna da zan da man na cele babe dawa sun da gbayatan ya salafu ji halhajjaj bin yusuf sahaba gukin gira zamani yau wuza ji man mulki ga da gubo amma sahaba na bi gaga zutu zai ji be gawa zutu kwata na aja halaka izo ci ga mu amma yabo gangbana na bi ji sahaba ji na nan da ji su mai bu feji zalunci tu ta mulki wani gogo jama'a musulmi ji da tarbiya wangi alamar tishiji kiga jimni shagala bi nye ili ba duya wa de tsomba o jana siya aga go fani ma abe go wani wada ci na gayi ba wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ibn muljim ga usaidi na aliyu e tsayen azun yi azun de gwe gibe gube foga azun de gwe gibe gube za guta ci aga jiminto ijira da ya shi ba za guta jiminto na gawa la sayyidina ali na gawa la muawiya na gawa la amr bin as na yi gafana ta kinye misira na muawiya wanda kinye sham aliyu da kinye kufa a ci ga waye shi ne to zagu ba ke na kenan tsoguriya hawar jawa guta wuce ibnu muljim uga yi zai laman yi wuna gama da ndo lo akida na la ndo wa yi wuna kawai ndo wa yo shige gi wa akida da na la sai su kwatsa rayuwa zuwa wo ga ya giwon dabin na ya minikin afirka ba ibu ba kida a wari na gada egina gina kila wa wun dabin na ya ga ya giwon za gila ya polis polis yi makafira ya gogo a tsona la ya giwo ya polis na an dabin na ya gira ya gi zandu ga a da wucin la adai zuwa lakawa na kawai dai lolo biyu ya la dole ya san gishi tu ya san mi shi tu waka to na akida sunnawa a ce waga su sun ce ji sunna wa ke zai ji yawa na ta igwa e ga wasu ebuna na ga akida da dan na la egi na je na fi wanda dubu na da tsari da ebuna egi ji kwako e to ba na ga musamman egin zagi da wuce dole nasiha bai ilimi a akida da ji littafi a akida wallawa wasu hawatu ina e ji sunna bebe yi na da alkhairi gan sayidina ali igibagin na ci a gawo mutu ga yabi kuna wawo na satin ne wula ci fefe ko kuna samu satin ne na ofin da sallah su ba jiji na babu madawa babu madawa mutu ga samamtu sub'an mu fefe bi na samu har makonni ibn afil ya ga ko aliyu ga gangwa na don bi kuna zo mu ce ga makonnin kɔni o fi bi kɔnna sama ki wani ga wa ga gwali na ba su kuci bai aki da dede fati da wuce jama'a masu mishi sai da na ali zagi na da alkhairu gan zagi ba ta na wajen yawo bai ngayi na na fatima ngayi ya yagi guba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhassan gan bi husaini ya zuwa na ji rayuwa yin alkhairi ijabuna bogo za dondo na ga sayidina ali li za dede na za mu coto ga za dede daga jabar mi foku so ci goye sahaban ci kuna na ji taki gan bi abu turabi na na lotu ya dini wuje yau maki ji ji lakana. Ya alaka na ezu wani dai Ya sarawai na ezu wani dai na baya sallallahu alaihi wasallam na allah akbar ezu wani tsa amana ya dukiya jama'a na ji dabi wani na ibn halifanci ya gutsuwa ci a gujin soci tura be su soko tura be ilimin su soko tura gan be azikin tulo gan kur'ani so soci be aminci ya sahaba wuce kunna eh, Allah akbar salamu alaika ya imam al'il mai tishi fuska ta ilimin salamu alaika ya maulal mu'minin salamu alaika ya rabi al-khulafa ila mirafil janna ni ma ajrul amilin na gaya gwargwado ne ta yin sahaban cikin nan so ci be bayuyu to sahaba na ke bai ne wani allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim ina kamidu majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ina kamidu majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk